gani ya ga shehu ibrahim in aka cire malami na da shehu ibrahim mutum ne kenan to shehu ibrahim ya ga shehu abdullahi to shehu abdullahi bai ga shehu tijjani ba an fahimta da kyau amma ya ga sai dai abdullahi ashin gidi ya ga shi ya ga shehu tijani to haka hawa bakwai ne fa to da Allah yadda ya gani fa to ana kuka ji shehu na cewa ومن يحبني ومن يراني في جنة الخلد بلا بهتاني إن أنني حبيبة التجاني موحدة سيد العناني تعيشين السر نعم shehu muna faɗa a cikin masanatul abab wa man qadra aka biyo mil aruba wannan lawa antal qasimir wa rizqat tijari faqul alhamdulillah rabbil alamin